du'a umar ra'a mubtala addu'ar da aka tanadar ga wanda diga Allah ya jarrabu wani al-mubtala daga al-ibtila'u ne al-ibtila'u shine al-ikhtiba jarraba to waye wanda aka jarrabe shi wanda aka jarrabe shi da rauni a halitta kamar misalin ka ga makaho kai Allah ya baka ido amma shi kuma baya gani ko ka ga wani kuturu ne kana da ka lafiyayyu shi kuma gaba hannayen babu dungulmi ne gaba ko ka ga wani ya zama masaki miskini kenan kai kuma lafiyar ka kalau almubtala shine wanda dai Allah ya jarrabe shi da wani naƙasa a tawaya ko da tawaya a halittarsa to ba wai zaka ganshi ne kawai ba in ka ganshi to akwai abin da kai kuma zaka yi na addu'a saboda abun tausayi ne ya kamata a tausaya masa alhamdulillahi alladhi afani min ka bihi alhamdulillahi alladhi عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق tafdila. wannan shine abin da aka ruwaito mu faɗa ya zo a cikin hadisi riwayar Abu Huraira ne Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah yana cewa man ra'a mubtalan duk wanda ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi sai ya faɗi wannan addu'a din to lam yusibhu zalikal bala' wannan bala'i ba zai same shi ba shi kuma Allah zai kiyaye shi makaho ne kuturu ne gurgu ne wani masaki ne ko ya dai wanda Allah ya jarabe shi ka ganshi sai ka faɗi wannan to Allah zai kiyaye ka ma'anar addu'ar shine alhamdulillahi alladhi afani godiya ta tabbata ga Allah da ya mun afuwa ya kuma bani lafiya min mabtala ka bihi dangane da abin da jarrabe ka da shi kai yanzu Allah ya jarrabe ka da makanta ni kuma alhamdulillah Allah ya bani lafiya ni ba makaho bane to nan kaga kayi wa Allah godiya sannan shi kuma ka nuna Allah ne ya dora masa dan shi ya halicce shi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila kuma godiya tabbata ga Allah da ya fifita ni akan da yawa cikin waɗanda ya halitta fifitawa mai girma lalle kam Allah ya fifita ni tunda ya bani kafa ta wani kuma ya cire mai kafa yanzu a ga wani yana rayuwa da kafa ɗaya yake rayuwa shi bai isa ya gudu ba in abun gudu ya zo sai dai a tafi a shi saboda kafarsa ɗaya za a ga wani tunda yake a rayuwarsa bai taɓa miƙewa a tsaye ba tunda yake ya miƙe ya tsaya dai sai dai ya ga ana miƙewa shi kawai a naɗe Allah yi shi za a ga wani tun da yake a duniya bai taba ganin duniya ba bai taba ganin wani abu ba wannan idan da kake yanzu kake duba ka ga komai da shi ka yi karatu da shi ka yi tafiya da shi ka shiga ban daki da shi ka yi menene da shi ka ga abin da zai cutar da kai da shi ka kauce wani bai taba gani ba malam Allah ya taimake ka ya baka gani ai sai ka gode wa Allah malamai suna ba da labari akwai mutumin da Allah madaukin sarki wato wato i jarabe shi da makanta da aka jarabe shi da makantan nan sai wata ran aka bude masa ido ana buɗe masa ido abin da ya gani kawai zakara yana ganin zakaran nan sai ɗab aka ɗauki hasken to yi ta murna Allah ya sa ya ɗan gani ya gama zakara to sai ya zamanto ko me aka zo ana kwatanta masa in an ce kamar ai jirgi kaza sai ce ya kai zakara jirgi fa ana mai bayan jirgi sai ce ya kai zakara in an ce masa akuya ko tinkiya sai ce ya kai zakara ko me a gama sai ce ya kai zakara saboda zakara ya taba gani wato ba abu mai ciwo malam irin rashin ido ya da ciwo ya da zafi to shi yasa manzon Allah faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce cewa duk mutumin da Allah ya jarrabe shi ya cire masa habiba taihi masoyansa ababan da yake so guda biyu wato idonsa guda biyu da yake gani yayi hakuri ya miƙa lamarinsa ga Allah manzo Allah ce to bai da wani sakamako sai gidan aljanna alƙawarin Allah duk makaho ka ji wata falala makaho in dai yayi hakuri kuma Allah ya taimaka ya mutu da imani musulmi to alkawarin Allah dan aljanna ne saboda me saboda Allah ya raba shi da wani babban abu a duniya wanda zai taimaka masa hatta wajen ibada ma yanzu duk wani makafafa qur'ani bai san shi ba qur'ani dai ya bude ya gani dai bai san shi ba sai dai a gaya masa ya haddace a haka kai yanzu ka bude ka karanta iyayen da kaga dama ka tsaya gobe ka dawo to shi yasa yana da kyau mutane duk hanyar da mutum zai bawa idan sa kariya da taimakon ubangiji yayi abin da zai lalata maka ido to kai kokari ka yi nesa da shi kar ya maka illa so in ka ga wani wanda Allah ya jarrabe shi ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah akwai yanzu mutumin da Allah ya jarrabe shi shi kuma haihuwa ne ba yi ba yanda za ya haihu yana gani sai dai ya ga ana ta haihuwa shi kuma Allah bai ba shi ba ko ba wai dan yayi wa Allah laifi ba duk waɗannan da suka yi wannan ba laifi suka yi wa Allah ba misali da ya mai da shi kuturu ba dan yayi wa Allah laifi ba da ya zama mai da shi makaho ba dan yayi wa Allah laifi ba wataƙila kai din kana cikin barnar da ta fitasa amma Allah ya baka akwai wanda bai taba ji ba ba abin da zai ji in dai ji ne bai ji sai dai a ta mai misali da hannu ya ji karatun qur'ani ya ji wa'azi ya ji gargadi babu yanzu kurma in za ka yi mai wa'azi sai dai dabaru na zamani amma ka kwatanta wanda zai je ji wa'azi ya mai tasiri har ya kuka ko ya ji qur'ani ya ji magana Allah ya mai tasiri ya ratsa zuciyarsa ya ƙara imani bai da wannan to shi ma qur'anin sai dai in ya je ya karanta Allah ya sa ya iya karatu ya san ma'anar shi da kansa zai bawa kansa ma'anar ya za ka fassara masa qur'ani za ka zo kowace aya ne kana ta kana ta ba zai yi ba so ya dan uwana in muka duba abubuwa da yawa na ibtila'i suna nan a rayuwa da Allah yake jarrabar mutane da shi akwai wanda shi shi ma mubtala ne bai jin kanshi bai jin wari lafiyarsa kalau kuma kana ganin sa amma wallahi kowane irin turare ka fesa bai zai ji ba kuma kashi za a iya dauko kashi ya sa a hancinsa ba zai ji ba kuma fa yana numfashi ba baya ne ba wannan ba ibtila'i ba ne ba za fa a masa abinci ya ji shi abincin ya ji daɗi ba duk shi miya ba zai ji ba duk shi nama ba zai ji ba duk wane ne ba zai ji ba shi kuma jarraba da ubangiji ya masa kenan so duk wanda ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi ko ya ji labari to sai wannan addu'a alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila an ce wannan idan mutum ya ga wani din ya faɗi addu'ar a shi ya fi akan ya faɗa a fili ya faɗa a sirri kana ganin sa a ranka sai ka sai ka faɗi wannan addu'a din to kaga wannan yana nuna ma wajibi ne mu kiyaye waɗannan addu'o'i mu haddace su sau lokacin da zaka je ka haɗu da wanda aka jarraba wataƙila ba hisan muslim din aljihunka man ka haddace kawai faɗa za ka yi ma yuqalu fil majlis idan an zauna a wuri me aka ce a faɗa